الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد yau ranar litinin watan ramadan yana da kwana goma sha bakwai alif ɗari hudu talatin da takwas kuma yau goma sha biyu ga watan shida dubu biyu da goma sha bakwai miladiya wannan shi ne karatunmu na goma sha bakwai a cikin suratul anfal da muke karanta a wannan masallaci na Al-Khulafa'ur Rashidun da ke kan titin Afalla a Agege a garin Lagos kudu maso yammacin Najeriya wanda muna fasali na bakwai a cikin fasalallukan ta ayar ta kunsa jiya Allah ya sa mun kammala aya ta arba'in wa'alamu annama ghanimtum yanzu mu tashi aya ta arba'in da ɗaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تسر إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة الكبرى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم ولا عليه حوسه تكسي تساعدك لكنه موت أنا ساعدك كوري نظام كوري أنا ko kuma an ce gungu ne ne zai kuma kuma ta da ajo ne asalin kaiwar kallon da ake ɗauka a yi kani ta ci da zuwa da ba da gani wannan ma in an ce ce da rukuwar duniya ne ne da kuma وهم ɓangaren can ƙasa a can sama wanda zaman su a sama ɗin ya kusa da maka kenan su yau ka tawo daga madina ba ka tafi can an yi kiro su kun je tsaya a can kun wani tsaya a wajen ku ba sai suka zauna a farko kuma suka zauna a kan amma wajen da kuke wuri ne wanda yake akwai yashi a wurin kowa

aka auna shi da inda suke shi kuma yana kasa sai da su a idan da za ka zana mafi wannan gadi idan da za ka zana biyar biyar sai ka ɗauka kamar inda za ka kan kamar ziyarar da kake a rike nan idan ka zana idan misali ka ɗauki ziyarar da sai ya ni da arzikin kuma arewa Yeah. layi tsakanin inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda kafirai yake kuma wannan shi ne da mu'ajjal opposite sun kuma shi tsakanin manzo Allah da Abu Sufyan an fahimta ina ganin shi da zai fa Allah haka Allah haka an an tsara da shi Abu Sufyan ya fita da ruwa wanda kuma ko yanzu daga Badar idan ta zo Badar tana hagu saboda haka idan za ka taho daga madina hanyar ta tahowa daga madina sai ka tsallako da hanyar da tana da badar kuma tana hagunka shi kuma ruwan yana can hagu da badar abu su biyar da ya tashi sai can inda ruwan ne wanda dole ba mu maza ala ba zai yi ba wannan ku ayaran abu su biyar sun jan kurakin kasahabu jan kusa'ib wa karrajin jan kurajin shi shi ake arzakin الربط أصلا بذكره يا متن قسم Allah ce walau tawa'id da a ce sai da aka yi alkawarin kuwa a ce ya kamata su zu domin ai aran gama an raba goron yaki lakhtalaftum fil mi'ad da yadda al'amarin zai kasance ba za ku yadda ai yaki ba da kun saba wa alkawarin a ce ga mu na dai ba mu da yawa ba mu da yawan makamai kuma za mu tsaya a inda yake akwai yashi a wuri sa'annan kuma bayan nan raƙuman za su mutu su kuma 'yan nan ga ga yawa ga ba su ko a cikin ga makamai ga koki sa'annan kuma ga su a wurin da zai dinga kafofi su lafta lafta su ne amma تركب هذا الهلاك هناك معنى الموت لا تهلك أخا تركب تسوي وتجملي فيها بني أبرك المراقة وأبرك المراقة الإنجاز والإنجاز المعول وما بشأن لا تهلك حسب غير ابن أبي يجد سواه علم تكاليف الحياة والمسلمين وما هي حول لا أبا يسأل وأعلم الحرف قبله ولكنني عن حلم ما في غيره حاتم ده أبي زادي ده حمزة ده سلم sa'annan kuma da kumbul an ibn kathir shi ke karantawa da man hayya amma akwai kira'ar al-baqul wa yahya man hayya sai suka buɗe ya kamar da man hayya sai ce man hayya amma wayannan da na lissafa musu kumbul da abu abdul basari إلى رسولنا وكما عاصم الكوفي عن عفوا حفص عن عاصم وكما حمزة الكتابي duka suna karantawa man hayya amma ragowa kuma nafi'u madani da ibn amir ash-shami da khalaf al-ashir abubuwan baya cikin kantan da yaqub al-hadrami الله لسميع عليم للي الله سبحانه وتعالى تبت لسميع لجميع وانا ابو العزيز على الله سبحانه وتعالى in kuma masani ne zai baku labarin abin da kusance kuna aikatawa sai Allah ce iz yurikahumullahu fi manamika qalila shi ma dai wannan muta'allaqun ne ko muta'alliqun bima qablahu ranan nan ranar da aka raba gardama a lokacin araka fi manamika qalila sai Allah ya nuna maka su ɗan kaɗan mazala sama da ya bacci sai Allah ya nuna masa wato su arnan kaman ba su da yawa sai manzo Allah ya gansu ɗan kaɗan Allah ya ce to da manzo Allah ya tashi sai ya ce jama'a ku da hankali ku ba su da yawa to da sahabbai sun tsorata Allah ya ce Allah ya ce iran da Allah ya maka tulu da yawa to da za ka gaya musu sahabbai ka ce to fa jama'a na su da yawa da fashiltun da sai ku samu matsala wal da da kun yi musu akan ashe za ku ci ta shiri walakin Allah al-sabr hakikanin yadda ta yake to za ka yi shirka an fahimta to manzo Allah ce da ubangiji ya min haka fa tajallali kullu shay'in sai komai yayi tajalli a gare ni wa arabtu sai naji zan iya bada amsa komai ma sai ubangiji ya sake tambaya ta menene mala'iku suke ta kokarin karba su kai a aikin bayi sai maza Allah ce fil ad-darajat wal kaffarat ayyuka ne biyu aiki na ana lula ka dauka ka daraja aiki na biyu kuma kare gaba ɗaya sai ubangiji ya ce wa mal wa kaffa ne ayyukan da ake sai ubangiji na ɗaya ifsha

الكتاب والكتاب فرقها واذا اردت الكتاب غير مقصود ان اياك اللهم اني اسالك حبك الا ان رومك تسامن كونك وحب من يحبك تسامن كونك امني كونك وحب عمل يبلغني حبك مثلا هو انا ايش الذي يساعد كتاب كونك ان الله يسير تعلمها ويونس في وعلموا هذه الديانة ويا وحياتكم من وابن رجب الحنبلي الله يجعل رحمه ابن رجب ya rasu shekara ta ɗari bakwai da hamsin sallama yana da lissafi da ya ya tabbatar da cewa ya yi ga Allah amma yi ƙara masa ɗan bayani. Kun san almarar da ake rawaitowa ko? semino parking ng musa sa kapatid.

yana gamu da tawagar abokan gabanku fasbutu kar ku kuskura ku nuna ku matsorata ne da haka ko yanzu ne mutumin banza ya tanka maka in ka nuna kai matsoraci ne to ya ci rabin nasara kafin ma ya tirahin ɗinka shi yasa a strategy na yaƙi kai ko a siyasa ne za ka ga tsakanin jam'iyya wancan da jam'iyya wancan kowa ya fito a lokacin da ake fafuskar neman zaɓe yana nuna yana da ƙarfi ga akwai wata jam'iyya ma wata mai agogo wata mai kaza mutanen su ma ba su kai sun kaba amma ka ji shugaban jam'iyyar ya fito yana cika baki a rediyo yana kaza kaga wani ya fito takarar gwamna shi ma ya san ba zai ci ba ya san an san ba zai ci ba Allah ma ya san ya san kuma Allah ya sani ya san mutane a hada ka ji ya fito <laughs> yana cika baki to wannan strategy ne na haduwa da maƙiya ko barawo ne in ya zo ya cika maka baki ya ganka kyam a tsaye wallahi sai ya tsorata sai dai kawai ta ciki na ciki shi yana ka, kai kana tsoronsa to to don haka abin da ake so kenan da mutum ya tanka maka ya ce maka za ka gani ne ka ce ga alheri eh to ya san baka tsorata ba kenan amma in ya ce za ka gani ne ya ka yi jigun zai ce to wannan bari a sake bullo masa to idza laqitum fi'atan fasbutu kar ku kuskura ku motsa wai ku nuna wai kuna jin tsoro ku kafa a wajen da kuke <coughs> wadkurullaha kaseeran wannan asabat wato abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci a abin da ya shafi harkar yaƙi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim ta hanyar abdullahi ibn abi aufa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama intazara ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al'adu hatta idza malat ash-shams manzon Allah wata rana ya fita ya kai farmaki ko ya tafi yaki sai ya dakata har sai da rana ta yi zawali qama fihim faqala sai tashi ya musu kuba ce ya ayyuhan nas ya ku mutane muminai la tatamannu liqa al-aduwi kada ka kuskura kana zana ka ce hun hmm, wana dan an rena masa hankali ne Allah ya haɗa ni da shi wanda ya rena mai hankalin gani wannan ba kyau ka ce ta barayi bari su zo in gani a'a la ta zaman ka al'adu kar ka kuskura ka nema Allah ya haɗa ka da makiya kun taho a mota tare da wani wani ya ce masa kai a yan rawar da sabti ai azzalumai ne akan hanyar na ka ce bari game da su a'a kawai Allah ya kai kama ka wuce ka da baka game da su kuma ka ce mun ce Herodotus ce azzalumai akwai dai azzalumai da yawa a cikin amma a cikin kuma a iya samun nagari to shikenan in dai ka san mutum zai cuce ka kakkai ma fatan ku haɗu da shi wasalullah al'afiya wanda kullum ka ruka rukan ma Allah ya sa ya gyara maka hanya ka je ka dawo ba tare da ka haɗu da makiya ba amma wa idza laqitum fa idza laqitumuhum amma duk ran da aka yi aran gama aka yi kitsis mugun gamo to fasbiru ku haƙura a gabza din wa'lamu anna aljannata tahta zilal siyuf ku sani aljanna fa tana na a ƙarƙashin wannan inuwar takobin in haɗuwar ta haɗu aje ai sannan manzo Allah sallallahu kafin a shiga yakin sai da ya roki Allah ya ce Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab وهازم الأحزاب اهزمهم ko Allah ya ce ya Ubangiji wanda ya saukar da Alƙur'ani wanda yake gudanar da girgije wanda yake murkushe ƙungiyoyin kafirai Allah ka murkushe su na alaihim ka ɗora mu a kansu ya tabbata a cikin musannaf na Abdulrazzaq as-San'ani ta hanyar Abdullahi dan Amr dan As yake cewa manzo Allah sama yana cewa la tatamannu liqa al-adu was'alu Allah al-afiyata fa idza laqitumuhum fadhbutu wadhkuru Allah fa in fa in sakhibu wa sahu fa alaykum bis-samt in kuma suka zo suna ihu suna harguwa ko ku yi musu shiru kun ga wannan shine ladabi na farko idza laqitum fi'atan fasbutu sai ladabi na biyu wadhkurullaha kaseeran sannan abin da zai sa ka ci nasara a kan duk wani makiyin Allah shine ka dinga ambatan Allah da yawa ko barawo ne ya zo zai maka sata ko zai cuce ka wallahi in kana ambatan Allah ambatan Allah kaɗai zai iya razana shi wani yana bani labari sai yake cewa ya karɓi lon na kuɗi a wurin aikinsu ya zo da kuɗin ba ma yawa dubu ɗari biyu da hamsin ya ce a ranar murna ta ishe shi suna ta hira da iyali ana ta hira ana ta hira har tana cewa sai ya bata kasanta kaza da kaza sai ya ɗau kuɗin ya wurga su bayan talabijin shikenan ma suka shiga hira suna cikin haka ashe an sanar da barayi sai ga barayi sun kewaye gida wajen goma sha wani abu da bindigogi sun kewaye shi ya ce suna zuwa matarsa tana yunkuri suka harbe ta a ƙafa ba ta mahaifiyarsa tana fitowa suka yi arastin ɗinta sai ta yi saranda Ya ce kawai sai Allah ya ɗebe min tsoro a cikin zuciyata kawai gumi ne yake keto min ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina kuɗi Ya ce shi ya manta ya zo da kuɗi Ya ce babu suka ce in muka ga kuɗi sai mun kashe ka ƙarya kake ka zo da kuɗi daga wurin aiki to kaga irin wannan dole ka dinga roƙon Allah ya raba ka da mugaye shikenan sai sai shi ogan sai ya ce su je su bincika gidan da abin da suka gani su ɗauka ya ce wallahi ina kallon ɗayansu ya tafi gindin talabijin ɗin zai ɗauka ko ɗaukar ta zai ko ajiye ta zai kamar an gaya mai kuɗin suna bayan wajen ogan ya taka mai tsace time we are after valuables wannan is not something valuable ya ce kawai sai ya ce kawai ina jin haka ya ce wallahi sai kawai ne kabbara sai shi ogan nasu yake cewa shoot him ya ce ina ji na ɗauke numfashi na ne kabbara Allahu akbar yace ya harba bindigar ta ya harba yace sai suka girka da gudu gaba suka fita da gudu dukkansu suka tsallake suka bar gidan yace to dan take oh, matar tasa cikin dare suka tafi asibiti kuma wannan duka tsakanin karfe 1 na dare ne zuwa 3 na dare suka gama operation din ba su dauko tsinke ba sai dai sun harbi matar sanda yake ban labarin yace a yanzu haka matar ma tana jinya to kaga ambatan Allah ba karamin taimako yake ba Kisa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum ba ku labarin aikin da yafi alheri mana a cikin ayyukan kuma wanda kuma a wajen ubangiji ma yafi tsarki wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum abinda yafi ka game da makiya su da kika kafa wuyanka ka da ki wuyansu yafi shi lada wa khairu lakum min infaqi dhahabi wal wari ya ma ka ciyar da zinariya da azurfa saka ce bala ya rasulullah manzo Allah ce zikrullah ambatan Allah malamai suka ce abinda isa duk wanda kaga ya cire abinda yake da shi ya bayar to yana ambatan Allah ne in ba ka ba wallahi Allah ba ma ya san abin hannunka za mu zo a cikin suratul tauba wani malami yake cewa duk ran da naga dare yayi ina bacci na kasa tashi in kiyamul laili ina tuna wane yana yi wane yana yi sai in fashe da kuka ga ko Allah baya san baya san kiyamul laili na ne ya kiya tashan domin Allah yana cewa walau aradul khuruja la a'addu lahu udda la a'addu lahu udda lahu la a'addu lahu ولكن ولكن كره الله امرأتهم فصفقهم وقيل قولوا على Allah ya ce wallahi munafukai da sun ga damar fita yaƙi da sun yi shiri kafin lokacin duk wanda ka jana ai ba zata aka yi min to bai niyya bane sai ce amma dama ma kare Allahun bi azum Allah ba ma ya san fitatta saboda in suka fita za a gafarta musu shi kuma Allah bai ga damar gafarta musu ba hum sai Allah ya tankwafar da su to kai ma sai ka ga gashi ana yin aikin alheri sadaka ce za a bayar zaka iya bayarwa amma tunda Allah baya son taka ba ba kai a cikin wanda zai wa gafara in ka bayar dole sai ya karba zai karba da kansa Allah tafaddulan wa takarruman wa ihsanan amma kawai baya son da kai a wannan karin, sai ma ya ka ji ba ma ka sha'awa to to duk mai ambatan Allah shine yake iya yin abin alheri to shi sa hatta a wajen yaƙi ma wazkurullaha kathiran ku ambaci sunan Allah da a filin yaƙin la'allakum tuflihun domin in kun yi haka shine wato za ku samu rabauta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi ingantacce inna abdi kulla abdi alladhi yadhkuruni wa huwa munajizun qirnahu bawana na haƙiƙa shine wanda yake ambatan Allah a daidai lokacin da yake arangama da warinsa shine abokin gwarawarsa a filin daga to wannan shine ladabi na biyu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun sai Allah ya ce wa ati'ullaha wa rasulahu sai kuma abu na uku da'a abu na uku shine yi wa Allah da'a da manzansa an fita yaƙi ba wai ana nufin kuma shikenan ayi abin da aka ga dama ayi fashi ayi fyaɗe ba hatta a filin yaƙin dole ne ayi wa Allah da'a lokacin sallah yayi in dai ba kuna gwada takobi ana gwada muku takobi ba dole ku tsaya ku yi sallah ba a sauke muku ba sai ku yi sallah salatul khawf to Allah subhanahu wataala ya ce wa ati'ullaha wa rasulahu sannan ku yi wa Allah da'a sannan sai ladabi na hudu shine wala tanaza'u kar ku yadda ku yi rikici in ma wani ya faɗa abin da kai ba shine daidai a wajenka ba to kai shiru ka kyale shi domin at-tanazu yana janyo samun wato yana janyo rugujewar tsarin ku fatafshalu sai ku samu matsala wa tadhhabu rihukum gaba ɗaya kwarjinin ku kuma sai Allah ya kwashe shi daga idan abokan gaba ku kuma sai su zo su ci nasara a kanku sai ladabi na biyar wasbiru ku yi haƙuri domin wata nan za a zo a ci nasara a kanku kar ku ce an ƙare in an ci nasara a kanku ku yi ƙoƙari ku yi ƙoƙari ku yi haƙuri ku jure in kun jure Allah zai zo ya ba ku nasara daga baya inna Allah ma'as sabirin lalle Allah subhanahu wata'ala

suna masu taƙama takama wari'a nasi da nuna wa mutane cewa su wasu ne suna so sai sun je yakin sun je filin badar sun yanka raƙuma sun gwada wa duniya ko su waye kamar yadda muka yi faɗa a ba kun san abu jahal da aka turo masa suna jofa aka turo mai da wasiƙa cewa su koma raƙuma sun tsira ya ce la wallahi sai mun isa zuwa badar Fa fanan harul juzura ah, wa nashrabul khumura wa ta'zifu alaina alqainat ko qiyan sai sai mata sun mana waka mu nuna wa duniya cewa mu mu ne kuma kuma sun kubuta to kaga wari a annas kenan wai sudduna an sabilillah suna karkatar da mutane ga barin tafarkin Allah wallahu bima ya'maluna muhit Allah ko yana sanar da abin da suka kasance suna aikatawa na'am sai darasi na gaba wa in lahum ash لهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جاد لكم فلما تراءت الفئتان نقص على أجبيه وقال إني بريء منكم إني بريء منكم إني أرى ما لا يخافه الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم mun karanta a baya cewa Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi na abin da ya faru a kissar Suraqat ibn Malik ibn Ju'shum cewa lokacin da Qurayshawa za su fito daga Makka to sai kuma suka yi nazari suka ce to fa akwai gaba da jiƙaƙƙiya tsakaninmu da Banu Bakar in muka tsallake muka baro gidajenmu za su zo su mamaye mu su mana kisa ya za a yi kenan sai ga shedan ya bayyana a surar Suraqat ibn Malik ibn Ju'shum Allah ya kare yadda a gare shi ya ce kai baka ku damu ba matsala ni zan shige muku gaba ba wanda ya isa ya kan muku a wannan fita taku ni jarun lakum ni zan tserar da ku daga kinana da kuma banu bakar ba wanda ya isa ya cutar da ku shine Allah ya ce wa izzayyana lahum shaytanu a'malahum ka tuna lokacin da shaytan ya kawata musu aikin su na asha wa qala yake ce musu la ghaliba lakum al-yawma minan nas yau ba wanda ya isa ya ci nasara akan ku ku kyala batun banu bakar ku kyala batun kinana kawai ku fita wa inni jarul lakum ni na lamunce muku akan cewa zan zame muku kariya zan ba ku kariya shikenan suka gaskata shi suka tafi falamma tara'atil fi'atani lokacin da aka je farfajiyar yakin wato ƙungiyoyin guda biyu suka hango juna ga musulmai ga kafirai an zo an kirko cirko za a fara yaƙi to sai ashe shaidan ne sai ya hango mala'ika ya ga mala'ika jibril ya ga mala'ika wani shi kwa ya san su tun a sama dama na kasa ala aqibaihi sai ya koma ya wato ya juya da gudu akan digadigansa yana ja ta baya baya ma yana hango abin da yake faruwa a gaba a'a suraka ya ka tafi qala sai ce inni ara ma la tarawna ni na ga abin da ba gani ba dan na gano mala'iku kuka ba ku ganin su inni akhafu Allah rabbal alamin inni akhafu Allah kuma ni ina jin tsoron Allah wallahu shadidul iqab Allah kun san mai tsananin ukuba ne Allah ce iz yaqulu al munafiquna wal ladhina fi qulubihim maradun gharra ula dinuhum ka tuna lokacin da wato zayyana lahum ash-shaytan su munafukai su ma Allah ya kawata musu a cikin zukatansu lokacin da manzon Allah ya tafi su kuma suna Madina ba su biyo manzon Allah ba sai suka dinga cewa ai gharra haula idinuhum wayannan addinin su ya ruɗe su suna ganin wani suna da addini za su je da akan kashe su sai Allah ce wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara da Allah ya dogara da Allah ya fawwala wa Allah al'amarinsa ya bi dukkan hanyoyin da ake bi na al'akhdhu bil asbab to haƙiƙa fa inna Allah azizun hakim lalle Allah subhanahu wata'ala mabuwayi ne kuma gwani ne a cikin aikinsa Allah subhanahu wata'ala zai bashi rinjaye a cikin al'amarinsa kuma Allah shine yake ɗora runduna kaɗan tafi ƙarfin runduna da yawa wannan abin da munafukai suke kenan almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun munafukai wa'anda kuma su ne zuciyarsu take da rashin lafiya domin munafunci yana ɗaya daga cikin alamomi na rashin lafiyar zuciya to za mu dakata a nan saboda lokaci ya tsin mana insha Allah tabaraka ta'ala sai a darasi na gaba sai mu ci gaba abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya biya mana bukatunmu baki ɗaya Allah ya karɓi ayyukanmu ya yafe mana mu Allah ya mana jagora a rayuwarmu ta duniya Allah Ubangiji ya sa babu rabon wuta a cikinmu baki ɗaya Allah ya sa gaba ɗaya aljanna ita ce makoman mu duka abu Allah ubangiji